Assalamu alaikum ya kuma mu muna farin cikin sanar muku da cewa mun bude sabon channel ɗinmu mai suna Abdul Miami Ruwan Zuma Report. Wannan channel da muka bude mun bude ne domin ku mu muna zuba muku da abubuwa na nishaɗantarwa game da faɗakarwa. Akwai comedy, akwai series series film da muke sawa sannan akwai waƙoƙi akwai bidiyon waƙoƙi da muke sawa. Ya kuma soya mun to muku da wannan channel ɗin ne domin mu nishaɗantar da ku faɗakarwa da kuma wa'azantarwa bibiye mu da zarar mun ɗora abinmu ku yi subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawa mun gode Assalamu alaikum ya masoyan mu. Ina mai farin cikin sanar da ku. Mun bude YouTube channel mai suna Abdul Miami Gonzuma Record. Ku yi subscribe ku danna ƙararrawa. Ko ku sake a baku labari. Akwai bidiyoyi, akwai comedies, akwai fina-finai masu nishadantarwa. daban dariya ku sake a bakula labari abdul miyami ma record ku yi subscribe ku danna kararrawa mun gode